Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita 22 da 25. Abdulkadir Haladikiyawa. Kiyawa. Masu sauraro barka da safiya ga kanin labaran duniyar da muke dauke da su. Hukumar hana fasakori ta Najeriya ta sanar da kama manyan kwantenoni tara makare da makamai da aka ɗauko daga ƙasar Turkiya. Shugaban Murtaniya Muhammad Gazwani ya sake lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar Asabar. Kotun kolin Amurka ta ce Donald Trump ba zai bayyana a gaban kuliya bisa abubuwan da ya aikata lokacin da yake a matsayin shugaban ƙasar ba. sai dai waɗanda ya aikata na ƙashin kansa to yanzu kuma ga labaran hukumar hana sha Hukumar hana fasakori ta Najeriya Custom ta sanar da kama manyan kwantenoni guda tara makare da makamai da alburusai da muggan kwayoyi da kuma kayan gwanjo da aka ɗauko daga ƙasar Turkiya. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban rahoton. Shugaban hukumar Adewale Adini ne ya bayyana hakan yayin da yake yi wa manema labarai karin bayani a gabar ruwan Onni da ke jihar Rivers. Mr. Adewale ya ce darajar kayayyakin da aka kama ta kai naira biliyan goma sha uku da miliyan ɗari tara. Shugaban ya kuma ƙara da cewa abin mamakin shine yadda masu laifin suka yi nasarar fitowa da kayan daga ƙasar Turkiya kuma suka iso da su Najeriya ba tare da an iya kama su ba la'akari da yawan kayan. Yayin da yake bayani ya yaba wa jami'an hukumar da kuma wasu jami'an sirri da ke aiki a gabar ruwan yana mai cewa da bayanin da suka bayar ne aka yi amfani wajen kama kayan da fara dai wanda ke da alhakin shigo da kayan ya so bi ta barauniyar hanya don ficewa da su daga tashar amma kuma da haɗin kan jami'an tsaron hukumar aka kama shi bayanai sun nuna cewa darajar kuɗin fitan kayan kaɗai ya zarta naira biliyan hudu da miliyan ɗari biyu kuma tuni aka kama mutane uku da ke da hannu a safarar kayayyakin Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin wake a garin Goza da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar ya ƙaru zuwa 32 a jiya Litinin. a ranar asabar ɗin da ta gabata ne wasu mata 'yan ƙunar bakin wake suka kai harin yayin da ake tsaka da gudanar da shagalin biki a yankin harin na ɗaya daga cikin hare-haren ban mafi muni da aka yi a yankin arewa maso gabashin najeriya cikin shekaru da dama lamarin da ake tunawa al'umma yankin cewa ko kuma ya yi lamarin da ke tunawa al'ummar yankin irin kalubalen da suka fuskanta na tsaro tsawon lokaci daga fara fara tashe-tashen hankulan 'yan tada kaya a shekarar 2009 zuwa yanzu sama da mutane 40,000 ne suka mutu yayin da sama da miliyan biyu suka rasa matsugunansu a yankin an tabbatar da mutuwar mutum 25 bayan da wata babbar motar da kaya dauke da ɗimbin mutane da kife a garin kano da ke tarayyar najeriya da asubar ranar litinin da ta gabata dangane da afkuwar hadarin mun crc abdullahi labaran jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye aukuwar hadura reshen jihar kano ga kuma abin da yake cewa an samu wani rahoto da misalin karfe uku da minti goma sha biyar na dare wanda aka ba mu labarin wani hadari wanda ya faru mummuna a nan kan titin zaria road daidai flyover wajen kusa da dangoro wanda trailer makare da mutane kimanin 90 wanda suka taho suka samu mota ta fada nan gurin wanda a nan gurin ta danna mutane da dama wanda muka samu asarar rayuka kimanin mutane 25 suka rasu mutane guda a cikin guda 90 da mutum 59 sun samu raunuka daban-daban wanda muka yi nasarar zakulo mutane wanda ba samu rauni mutum goma sha biyu tare da sauran jami'an tsaro da masu aiba da agajin gaggawa a wannan hadari gaskiya abin takaici ne bisa wannan hukuma da take ta kokarin sanar da al'umma kan adaidin hau motocin trailer ana daukan mutane da kaya da dabbobi gaba daya a sa guri guda so duk sanda aka samu hadari yana samun munan sakamako kuma wannan haɗarin ya faru ne sakamakon munan gudu wanda shi wannan direba na motar trailer mai kilar ibeco wanda ya saboda munan gudu da yake yi ya kasa sarrafa motar wanda ta wannan haɗari jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta najeriya reshen jihar kano crc abdullahi labaran Bankin Duniya ya ware tsabar kuɗi biliyan 214 na sefa don tallafawa ayyukan noma da kiwo a jamhuriyar Nijar. Tallafin wanda aka amince da shi a ranar 28 ga watan jiya. Ana sa ran zai amfani mutane miliyan ɗaya da rabi waɗanda matsalar sauyin yanayi ta shafa. Ahmadu Mamman Dutse shine shugaban zauren shawara na mazauna karkara reshen jihar Maradi ya yi tsokaci game da muhimmancin wannan tallafi. in muka ɗauka bantin ita sha difa inda aka kaddamar da wannan babban noma na gandari inda za a nuhu hidda ekoki inda za a yi noma inda za a yi kiwo na ma sha marayu inda ake da korama da gulbi da fadama masu dama kaddamar da irin wannan project din kenan tsari ne na gwamnati wanda za a dibawa duka inda adakwai korama ko ruwa ƙasar nijar da kanta sunan da gare ta na isa isa ayi kawa ne babban tafki wanda adakwai koko flav za a kaddamar da babban aiki wanda aka sani kuma wannan aiki na kandaji wanda gwamnati ke saman shi kaga shi ma don hanya ne ta ƙarfafa neman incin ti da 'yan ƙasa da ha bankin duniya ya amince ya ba su tallahi kuma a zo a taimaka ma 'yan ƙasa Amadu Mamman Dutse daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar. A jiya ne aka kaddamar da wata kotu ta musamman a Bamako babban birnin ƙasar Mali, wadda za ta saurari laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa. Ana sa ran kotun za ta yi aiki ne tsawon watanni biyu kuma kalla mutane 181 da ake tuhuma za su gurfana a gabanta kan ƙararraki da dama a harabar kotun. labaran na zuwar muku ne daga sashen hausa na radio france international shugaban murtaniya muhammad ul sheikh el ghazani ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar a ranar asabar din da ta gabata inda ya yi nasara da sama da kashi 56 cikin 100 ga rahoton nasiruddin muhammad nasara za ta sake baiwa gazuwani kuma tsohon shugaban sojin kasar damar sake mulki a karo na biyu a kasar da ke kudu da sahara kuma ake sa ran za ta fara fitar da iskar gas nan ba da jimawa ba a sakamakon zaben da shugaban hukumar zaben kasar da'ul abdul jalil ya bayyana ya nuna cewa babban dan adawar kuma mai fafutukar hana bauta biran da abid ya samu sama da kashi 22 cikin 100 na ƙuri'un inda hakan ke nuni da cewa gazuwani ya yi masa fintin kau. Abid ya bayyana rashin yardarsa ga sakamakon hukumar inda ya ce gwamnatin ta yi tasiri a cikinsa. ɗayan babban ɗan adawar shugaba ga zuwanin hamid ul sa'idul muktar kuma jagorar jam'iyya mai kirarin islama ne zo na uku da kusan kashi goma sha uku cikin ɗari na ƙuri'un Shugaban hukumar zaben ya bayyana cewa sun yi duk mai yiwuwa don ganin an gudanar da sahihin zaɓe kuma haƙarsu ta cimma ruwa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a Kenya ta ce jimillar mutane 39 ne suka mutu sakamakon zanga-zangar nura adawa da ƙarin kuɗin harajin kayayyaki a ƙasar. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kotun koli a Amurka ta ce tsohon shugaba Donald Trump ba zai bayyana a gaban kuliya akan abubuwan da ya aikata lokacin da yake matsayin shugaban kasar ba. Sai dai waɗanda ya aikata na ƙashin kansa hukuncin da a karan farko ke la'akari da duk wani nau'i na rigar kariyar shugaban ƙasa. Michael Kudison na ɗauke da ƙarin bayani. alkalan da suka yanke wannan hukuncin sun yi watsi da hukuncin wata babbar kotun kasar wadda take amincewa da ikirarin kariya daga tuhume-tuhumen aikata laifuka da trump ya yi waɗanda suka hada da yunkurin da ya yi na jirkita sakamakon zaɓe bayan kayan da ya sha a hannun joe biden a shekarar 2020 alkalai shida masu ra'ayin mazan jiya sun amince da hakan a yayin da takwarorinsu uku masu sassaucin ra'ayi suka nuna rashin amincewa Trump ne ɗan takarar jam'iyyar Republican da ke kalubalantar Biden na jam'iyyar Democrat kuma shugaba mai ci a zaben watan Nuwamba mai zuwa, wanda maimaici ne a gumurzu da aka yi a shekarar 2020. Kotun kolin ta ce Trump yana da kariya daga gurfana a gaban kotu a akan tattaunawarsa da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar da ma sauran abubuwan da ya aikata waɗanda ake kallo a matsayin laifi. Wannan ne karan farko tun da aka kafa Amurka a ƙari na goma sha takwas da kotun koli ta agina cewa tsohon shugaban ƙasa yana da kariya ko da wani irin laifi ya aikata trump mai shekaru 78 shine tsohon shugaban amurka na farko da ya fara gurfana gaban kotu ko aka yankewa hukunci bisa aikata laifi da Michael Kudson masu hadawa da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin riƙau a Faransa sun kira wani gangamin haɗakar jam'iyyu da nufin daƙile nasarar Marine Le ta jam'iyyar NR. wannan dai yana zuwa ne bayan da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin rikau ta yi nasara a zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokokin kasar mai cike da tarihi a ƙarshen mako. karfe bakwai da minti goma lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da kyaftin kamis sale <laughs> Eh. Abdulkadir barka da safiya. Barka ka dai. Na'am, to ka san jiya an fafata wasanni wasu ma sun zub da hawaye a <laughs> wasannin da aka buga. Ai waɗanda suka zub da hawayen eh, sun fi kusa da wasu. <laughs> Na'am, to a jiya dai kamar yadda aka sani an buga wasa tsakanin Portugal da kuma tawagar ƙasar Slovenia. Mm. Kuma an tashi wasanni babu ci bayan da aka doka minti 120 ana fafata wannan wasa kasan da wasu sun saba buga minti 120 haka to ana dab da tashi wasan ne dai tawagar portugal ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty kenan hmm. bayan da aka yi wa dan wasan gabanta diago jota keta a cikin da'irar 18 to cristiano ronaldo wanda shike jago wato za mu ce captain din ita wannan tawaga dan shekara 39 ya buga hmm. wannan bugun daga kai sai mai tsaron gida amma kuma <laughs> c'est des Jan Ablak ya ture wannan kwallo da shi cristiano ronaldo ya buga kasan dama akwai ya tsama tsakanin su eh to ai daɗaɗɗiya ce kafin mu zo nan dai wannan wasa dai ya bada mamaki matuƙa ganin yadda shi ronaldo bayan buga wannan ah, bugun daga kai sai mai tsaron gida eh, da ya zubar aka tashi wasan babu ci sai fashe da kuka saboda halin da yake tunanin watakila ƙasarsa kuma komarta a wannan gasa fa ya zo ƙarshe to amma sai dai idan muka dan waiwaya ba tsakanin shi oblak da ke tsaron ragar ita kasar slovenia wanda kuma shine captain ɗinsu da ronaldo akwai da captain da captain <laughs> kenan akwai da daddiyar ruwa dama daɗe da yin tsami a tsakanin su eh. tun lokacin cristiano ronaldo na bugawa kungiyar kwallon kafa ta real madrid wasa hmm. domin a lokacin zaka ga ana ta kai ruwa rana wajen dakatar da ronaldo jefa kwallo a ragarsa shi kuma ronaldo yana kwankoran sai ya ga ya jefa akwai lokacin da shi ronaldo sai da jefa masa kwallo uku a raga a gasar zakarun nahiyar turai ina ga aka kashe kaga shi ma sai ya fashe da kuka <laughs> to a jiya dai an kai wannan ruwa rana amma daga bisani bayan da aka buga duk bugun da sai mai tsaron gida mai tsaron raga kasar portugal diago costa ya samu nasarar tura uku daga cikin wanda ita sylvanian ta buga ya sanya ita portugal kaiwa matakin zagayen dab da na kusa da na karshe mm. ronaldo kuma ya fashe da dariya bayan ya sai daɗi kamar da masu iya magana kan ce to a yanzu dai ita ƙasar portugal za ta haɗu ne da faransa idan allah kai mu ranar juma'a a wasan dab da na kusa da na ƙarshe a wannan gasa ta lashe kofin nahiyar turai hmm. ita ma dai faransan ajiya ne ta sha da ƙyar a hannun an na yi tunanin bata sha ba ma <laughs> saboda hannun belgium bayan da aka tashi ci ɗaya mai ban haushi kwallo ɗaya da ita wato faransa ta samu nasarar jefawa wadda ma cin gida aka yi ne su ba ta damar kaiwa ga wannan zagaye to kamis muna godiya na'am nasarar lashe zagayen farko na zaben 'yan majalisar faransa da jam'iyyar rn ta samu masu ta masu ra'ayin riƙau ta samu da kashi 33 cikin 100 a ranar lahadi ya tayar da hankalin sauran jam'iyyu masu ra'ayoyin sassauci da na tsaka-tsaki ba zama waɗanda a yanzu haka suke laliban hanyar da za su bi domin hana jagorar masu zafin kishin ƙasar wato Marine Le Pen lashe zaben 'yan majalisar zagaye na biyu da ke tafe a mako mai zuwa. To koyaya masana ke kallon yanayin da siyasar Faransa ta samu kanta a ciki da kuma dalilan da suka janyo hakan? kan haka nura ado suleiman ya tattauna da farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero da ke kano a najeriya su kasashe da suka ci gaba masu tsarin demokaradiyya duk wani abu da ya faru ko a gida koko a waje zai yi tasiri a kan zaɓen da za a yi na gaba da haka kaga wannan abin da ya faru gaskiya ba abin mamaki ba ne a ga cewa masu ra'ayin tsakatsaki sun fara samun koma baya saboda na farko dai a kanta ita turai ɗin kaga har yanzu da sauran burbushi da tasiri na rigimar ukraine sannan kuma idan ka zo nan afirka ga abubuwan da faransa ta samu koma baya a ƙasashe da tawa mulkin mallaka Wato idan na fahimce ka ba wai lamuran tafiyar da gwamnati na cikin gida kaɗai ma suka yi wannan tasiri ba kwarai a'a ba wai shi kadai ba ne da na gidan ma da na wajen kamar yadda na faɗa kowannensu zai iya tasiri ga masu zaɓe duk da a su za ka ga mutum yana bin jam'iyya ko wata aƙida za ka ga iyaye da kakanni suna wani abu haka gidan ma zai fi amma yawanci inda aka samu irin wa'annan abubuwa za ka ga yawanci wa'anda ba su da wannan matsaya a akan aƙida shine wanda ake cewa a floating voters wanda ko ina idan ra'ayi abubuwa ya za su karkata su koma nan gurin to irinsu ne sa aka ga wannan canji kuma a gaskiya a duk inda ake siyasa akwai abin da ake kira boran masu zaɓe hmm. boran masu zaɓe kan ɗauki nau'i iri biyu wani sa'in idan suka yi fushi sai su ki fitowa suke ma yin zaben ƙarago a ke samun da wani sa'in kuma idan suka yi fushi ba su amince da wani makasudi na gwamnati ba to za ka ga an fito da yawa domin a canza wannan al'amari. Ya kake ganin shi wannan zaɓe zai yi tasiri a nahiyar Afirka muddin masu ra'ayin riƙau suka lashe shi. To gaskiya ko da in sun ci ɗin masu suka shi ba lalle ya canza ba abubuwan da yake faruwa a afirka domin a yanzu guguwa ce ta kusan canji za a ce a afirka ta taso a musamman abin da yake faruwa a kasashen burkina da mali da niger to idan muddin abin da suka ɗauka ɗin na aka ga tasiri to za ka ga sauran ƙasashen ma ko da ba wa ita faransa bore ba kamar inda wa'annan suka yi to za su yi ɗari-ɗari da